من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة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 16 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan shida miladiya ta 2011 a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tajiridu sarih li ahadith al-jami' as-sahih والنفر الحافظ زين الدين أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى والنشين درس من أجليد الثلاثة نعم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي an karɓo hadisi daga jabir ɗan abdullahi allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ƙwafetu hamsan an ba ni abubuwa biyar lam yi ƙwafahun na ahadun ƙabli ba a ba ma wani gabani na waɗannan abubuwa ba nusirtu bin ru'bi masirata shahar an taimake ni ta hanyar jefa tsoro na tafiyar shekka wata ɗaya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran kuma aka sanya mun kasa ta zama gurin sallah sannan ta zama sarki fa ayyuma rajulin min ummati kowane mutum daga cikin al'ummata adrakathu salat da sallah ta riske shi falyusalli to ya sallace ta wa ahal wa uhillat liyal ghanaim kuma an halatta mun cin ganima walam tahilla hilali ahadin qabli kuma bata ah, halarta ga wani gabani na ba wa wutitu shafa'ata kuma an bani ceto wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan kuma annabi ana ana aika shi zuwa ga zuwa mutanansa a kebe wa bu'istu ila nasi amma amma aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi bukhari ya ruwaito shi tare da hadisin da ya gabata a ƙarƙashin tafsirin faɗar Allah ya yi wallazi na amur idza kuntum salati muslim ya ruwaito shi fi kitabil masajid min abwabis sala da wasunsu hadisin yana magana akan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya keɓe annabi sallallahu alaihi wa sallama da su ya fifita shi akan sauran annabawa ya ba shi su bai ba wa sauran annabawa ba wato khasa'is ne na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace u'titu khamsan an bani abubuwa biyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana a yakin tabuka wanda shine karshen yaƙe-yaƙen sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin musnad al-imam ahmad hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wato daga abdullahi dan amr daga manzo sallallahu alaihi wasallama annahu qala ama ghazwati tabuk wato ya faɗa a shekarar yakin tabuk yakin tabuk an yi shi a shekara ta tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi daga amur ibn shu'aib daga babansa shi kuma daga kakansa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kakansa shi ne abdullahi dan amur shi kuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam ce, annahu qala wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ama ghazwati tabuk shekarar da aka yakin tabuka yace laqad utitu al-laylata khamsan a daren nan an bani abu biyar ma utiyahunna ahadun qabli kana qabli ba ba wani da ya gabace ni ba shine ya lissafo waɗannan abubuwa guda biyar da suka zo a cikin hadisin Jabir annabi ya ce utitu khamsan an ba da abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun qabli ba wani wanda aka bashi su gabani na wato lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i wato babu wani annabi da aka ba ma wannan gabani na an aka kore bayar da shi ga wani annabi har manzanni sun shiga tunda babu wani manzo face face annabi ne saboda haka tun da har aka kore sifar da take a am to sifar akhas za ta shiga a sifatul akhas ita ce sifatul risala sifatul a'ab ita ce sifar annabi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani da aka bama waɗannan abubuwa gabanina ya zo a cikin kitabu salah ruwayar muhammad ibn sinan yace lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i saboda tunda ba a bawa annabawa ba to babu kuma wanda zai ce an bashi a ruwayar abdullahi dan abbas a cikin musnad imamu ahmad manzo Allah ya ce la aquluhunna fakhran ba ina faɗar waɗannan maganganu ba ne domin alfahari a yana faɗar wannan nemin babin haddasa bi ni'matillah da Allah ya yi maka ni'ima sai ka faɗa sannan kuma akwai koyarwa a cikinsu akwai koyar da al'umma da faɗakarwa a ciki domin abubuwan da suka kunsa kun ga akwai batun yin sallah duk inda wato sallah ta riski mutum ba wai lallai sai gurin ya zan masallaci ba ne kuma sannan duk halin da mutum ya samu kansa a ciki ko da kuwa babu ruwa tare da shi to zai yi taimama kaga ana akwai karantarwa saboda haka annabi ya faɗi waɗannan abubuwa ne da Allah ya bashi saboda dalili biyu dalili na farko ya ya ya, faɗi ni'imar Allah da ya masa wa amma bi ni'mati rabbika hadith ka sanar da kayi magana kayi zance da ni'imar da Allah ya baka sannan abu na biyu ya karantar da al'umma wani abu da ya shafi addininta waɗannan abubuwa guda biyar da Allah ya keɓe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da su ya fifita shi da su akan sauran annabawa wato hadisin ba yana nuna cewa su kadai bane domin lafazin uqitu khamsan an bani abu biyar baya nuna banda biyar din ba ba shi wasu ba saboda akwai nasu suka sahihai da yawa wanda suka zo suke nuni da cewa Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan daban da waɗannan biyar ɗin, kamar yadda za mu yi bayanin su insha Allah a ƙarshen darasin manzo sallallahu alaihi wasallama yace nusirtu birru abu na farko kenan an taimaka min ta hanyar jefa tsoro a ruwayar abi umama imamu ahmad ya rawaito hadisin daga abu umama talbahili a ruwayar sa annabi ke cewa wa nasarani bil ru'bi yasiru baina idayya masirata shahrin yukbafu fi qulubi a'da'i ubangiji ya taimaka mun ta hanyar jefa tsoro wanda yake tafiya a gaba gare ni tafiyar wata daya da ake jefa shi a cikin zukatan makiyana ibn rajab yana faɗa a cikin sharhin da yake wannan hadisi ya ce tsoron da Allah maɗaukakin sarki yake ake magana a nan tsoron da Allah ya jefa a cikin zukata shi ne tsoron da ya jefa a cikin zukatan makiyansa mushrikai kamar da Allah yake cewa sanun fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awahum jahannama wa bi'sa mathwa adh-dhalimin to za lalle za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka ji abin da suka kafirta za mu jefa tsoro a cikin zukatansu saboda shirkar da suka yi da Allah suka hada shi da abin da Allah bai saukar da wata hujja a kansa ba sannan a kissar kissar yakin badar Allah yana cewa iz yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al a'naqi wadribu minhum kull banan Allah yake cewa yayin da Allah yake wahayi zuwa ga mala'ikunsa cewa ina tare da ku don haka ku sanya sabati wato kafewa da jajircewa a cikin zukatan waɗanda suka yi imani zan jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta ar shine tsoron abin da zai kai ya komo wato mutum ya rika tsoron wani abin da bai gan shi ba amma yana tsoron cewa kowane lokaci zai iya faruwa shi da ake cewa ro'u kana alkhawfu wal hazaru mimma yutawakka wato ba wani abu ne ka gani a gaban ka ba kake firgita da tsorata saboda shi a'a wani abu ne kake tsammanin faruwarsa don haka ke zama bisa tsoro da da razana to duk sanda tsoro da razana ya shiga zuciya to shikenan wannan zuciya ta samu karaya babu abin da za ta iya yi to shi yasa Allah madauki sarki ya taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jefa tsoro da razana da firgici a cikin zukatan waɗanda suke kafirai tun kafin ma su yi arba da shi tun kafin su yi hudu da shi manzo Allah ya ce basirata shahrin tafiyar wata daya wannan yana nuna cewa babu wani annabi da Allah ya jefa tsoronsa a cikin zukatan makiyarsa kafin tafiyar wata daya ko fiye da tafiyar wata daya to shin akwai annabin da Allah ya jefa tsoro a zukatan mutanensa ƙasa da tafiyar wata ɗaya wato ya tunkaro su ya kusan matsowa kusa da su watakila bai fi tafiyar sati biyu ko uku ba hadisin baya nuna babu haka din to amma lafazin amr bin shu'aib da yake cewa wani sirtu ala al-aduwi ru'bi an taimaka min abin a bisa makiyana ta hanyar jefa tsoro walau kana baini wa bainahum masirata shahr ko da kuwa tsakani na da su tafiyar wata ɗaya ne wannan yana nuna an keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan wato da wannan falala shi kadai Allah maɗauki sarki ba shi wannan khasiya din ya sanya gayar ta zama wata ɗaya wato tafiyar wata ɗaya domin babu wani gari daga cikin garuruwan abokan gabansa da tazarar da ke tsakaninsu ta wuce tafiyar wata ɗaya saboda haka aka yi amfani da wata ɗaya a nan dukkan waɗanda suke masu gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin suke hankoran yadda za su murtsike shi tazarar da ke tsakaninsa da su ba tafi wata ɗayan ba shi yasa aka ambaci wata ɗaya anan. kuma wannan kususiyar hajiya yau ba tana nuna cewa sai annabi ya zo da rindina ba ko da shi kadai ne ko da ko shi kadai ya fito to ubangiji zai ba shi nasara ta hanyar jefa tsoro a cikin zukatan abokan gabansa tafiyar wata ɗaya. to shin sauran al'ummarsa za su iya samun wannan falala su ma ta hanyar Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan abokan gabanku alhalin tazar da ke tsakaninsu ta kai wata guda na'am amma da sharaɗin su tsaya ta wato akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tansurullah yansurkum inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur saboda haka idan har ita wannan al'ummar za ta tsaya kan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan sa ta yi aiki da karantar wasu da koyarwarsa da shari'arsa to za ta samu wannan ita ma ubangiji zai jefa razana da tsorata a cikin abokan gabanta amma in ta saki Allah to shi kenan sai dai kawai a zo a kara wanda ya fi karfi ya yi nasara amma ba a samu taimakon Allah ba taimakon Allah yana samuwa ne da sharaɗin ah, mu mu kasance mu ma mun taimakawa addinin Allah akwai hadisin da imamu tabarani ya fitar a cikin al-mu'jamul kabir hadisin as-sa'ib ibn yazid yana cewa fuddiltu ala nasi bi khamsin an bibita ni da abu biyar akan mutane a ciki yace wa nusirtu bir ru'bi shahran min amami wa shahran min khalfi an an bani nasara da ta hanyar jefa tsoro na tafiyar wata daya a bayana wata ɗaya a gabana wato wata ɗaya a gabana wata ɗaya a bayana to wannan ruwaya bata inganta ba saboda a cikin salsalar ta akwai ishaq ibnu abi farwa ishaq ibnu abi farwa malamai sun yi magana mai tsanani a kansa don haka ibnu rajab ya rauna na wannan ruwaya annabi ya ci gaba da cewa waju ila diyal ardu masjidan wa tahuran an sanya bin kasa ta zan masjid wato gurin sujjada ko gurin sallah wato abinda ake nufi ba babu wani guri da aka keɓe aka ce sai a nan ne kawai za a yi wa Allah sujjada a ko'ina ma ta kama a yi sallah ana iya a yi sallah ko kuma duk inda ta kama a yi sallah aka yi sallah to matsayin masallaci yake shi ma wato ba lalle sai an zo ginan nan guri ba idan sallah ta kama a cikin sahara ba gini gaba baya ba gini baya ba rifi to aka yi sallah a cikin sahara kamar an yi sallah ne a cikin ginannen guri wanda aka tanada don sallah shi yasa aka ce masjidan aika masjidin an sanya mun ko ina ya zama kamar masallaci ko kuma masjidan ai da sujud duk zai da wannan ma'ana gurin da za mu yi sallah wato wannan yana nuna al'aslu Shi ne duk inda sallah ta kama mutum in yayi sallah ta yi idan ba inda yawan nassi ya zo ya togace ba wato in dai ba nassi ne ce ban da guri kaza ba to ba a cewa in an yi sallah a gurin sallah ba ta yi ba sai da idan akwai nassi da ya togaciya akan cewa gu kaza in aka yi sallah a gurin ba ta yi ba to wannan sai a aiki da wannan nassin da ya togaciyar kamar misali nassi ya togace yin sallah a makabarta idan mutum ya yi sallah a makabarta to sallah ba ta yi ba an hana yin sallah a makabarta haka nan nassi ya tujar ya abinda ya togace yin sallah a ma'atilil ibil wuraren da ake daure raƙuma wuraren ajiye raƙuma don ma an hana yin sallah a ciki hakanan a Nasi ya hana yin sallah a gurin da yake da najasa wato mutum ya zo ya yi sallah a gurin da najasa ce a gun wa tahir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud ubangiji ya gaya wa annabi ibrahim alayhi salam cewa tsarkake ɗakinsa kaga ya tsarkake ɗakinsa ga masu tsayuwa da masu abin nan ga masu dawafi da masu tsayuwa da masu ruku'u da masu sujjada wato ya tsarkake wannan guri domin waɗannan mutane kaga kenan gurin da za a tsaya ayi ruku'u ayi yi sujjada ma'ana a sallah a gurin ya kamata ya zama ɗahiri ya zama tsarkake to kaga wannan ma musulunci ya togace wannan saboda haka idan nasi ya zo ya togace guri to shi kenan ba zai shiga ciki ba idan ba a togace guri ba to al'asulu ka'ida shi ne a bari a yi sallah a gurin saboda haka mutumin da ya sallah a kan hanya sallah shi ta yi ko ba ta yi ba ta yi idan wani ya ce ba ta yi ba sai a ce to ina nassin da ya ce kada ya sallah idan mutum ya sallah a kan gada sallah shi ta yi ko ba ta yi ba ta yi ina nassin da in wani ya ce ba ta yi ba to ina nassin da ya da ya togace saboda ka za a ɗau ka'idar wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura za a ɗauke ta biyar ka'ida ce sai idan nassi ya zo ya toka ce wannan wannan magana wannan jumla da ta zo a cikin hadisin jabir wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran ta zo da bayanin tafilla filla a ruwayar amr bin shu'aib wacce take cikin muslim imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ilat liyal ardu masajida wa tahuran an sanya min kasa ta zama guraren sallah sannan kuma ta zama abin yin tsarki sai ya ce aina ba adrakat bis salatu tamassahtu wa sallaitu duk inda sallah ta kama ni sai in yi alwala wato in yi taimama idan babu ruwa in yi sallah wa kana man qabli yu'azzimuna zalika amma waɗanda suka gabace ni suna ganin girman yin haka wato yin haka babban abu ne a ce mutum yayi sallah duk inda inda ta kama inda ma kanu salluna fi bi'ihim wa kana'isihim suna yin sallah a cikin ɗakunan su wato yahudu kenan ko kuma su ɗinsu coci-cocinsu amma ba za su yi a ko'ina ba to kaga wannan ya nuna kenan abinda Allah ya bawa manzon sallallahu alaihi wasallam shine ya ba shi damar duk inda sallah ta kama shi yayi sallah a cikin musnad na bazzar hadisin abdullahi dan abbas manzon Allah ya ce utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli min al-anbiya an bada abu biyar da babu wani annabi da Allah ya bashi wannan ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan an sanya mun kasa ta zan abin yin tsarki kuma ta zan wato gurin sallah wa lam yakun nabiy min al-anbiya yusalli hatta yabluga mihrabahu wannan shine zai ƙara fassara maka irin abin da Allah ya keɓe annabi da shi wato yace babu wani annabi da yake sallah sai ya kai gurin ibadarsa sai ya kai gunyin sallarsa to kaga wannan shine ma'anar an sanya mun ni kasa ta zama gurin ibadata a ibn tin wani daga cikin malaman hadisi ne yake cewa wala'alla binda ake nufi da ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mun kasa ta zan wurin sujjada kuma ta zan tsarki yace wa ju'ilat li ghairi masjidan wa tuj'al lahu tahuran wato wani an yarda yayi sallah a ko'ina, amma ba a yarda yi taimama ba amma ni an ba da damar in yi biyu in yi sallah a guri in ta kama kuma in yi taimama a ƙasa wato kamar abin da Allah ya keɓe sa da shi a yadda shi wanda malamai yake hikaitowa daga wasu malamai suna ganin abin da aka keɓe annabi da shi shine haɗa waɗannan abubuwa biyu shine ta zan masallaci kuma ta zan abin tsarki shi kaɗai aka haɗa masa sauran waɗanda suka gabace shi ana iya samun wanda zai iya yin ibada duk inda ta kama amma ba zai yi tsarki da kasa ba wato kamar ya ce kamar annabi isa yasihu fil ardi wa yusalli haythu adrakatu salah yana yawo a doron kasa duk inda sallah ta kama shi kuma yana yi wato duk inda ya ta kama ya ibada yana yi kenan abun biyu ne aka hadawa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wanda yake gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a hada masa dubi ba an ba shi ɗaya ne to ibnu hajar ya ce haka shi ibnu tin ya hikaito kuma akwai wani malami da ya riga shi faɗar wannan magana to sai dai alkhattabi shi abin da yake cewa ba haka bane yake cewa waɗanda suka gabace annabi sallallahu alaihi wa sallama an yadda musu su yi salloli ne a wasu gurare da aka keɓance yahudawa su yi salloli a guraren da aka keɓance musu biya nasu kiristoci su yi sallolinsu a gurin da aka keɓance musu ne kana'is coci cocinsu ko sawa guraren da suka gina don bauta ce saboda wancan hadisi na amr bin shu'aib da yake cewa wa kana man qabli na zalika inda ma kanu yusalluna fi bi'ihim wa kana'isihim kaga wannan yana fassara maka hadisi kenan annabawan da suka gabace su da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba a halatta musu su yi sallah ko ina ba inda aka ba su dama su sallah ne gurin da aka kefe shi dan ibada amma da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai aka faɗaɗa mishi yana iya yin sallah duk inda ta kama kuma yana iya yin yana iya yin tsarki da kasa wato yayi taimama to kaga wannan nassi ne hadisin amr bin shu'aib nassi ne fi mahallin niza idan wani ya ce ana nufin hada biyun to sai kuma wani ya ka hadisin abu bin shu'aib to hadisin bin abu bin shu'aib zai raba gaddama saboda shi ya fito baro baro ya nuna cewa annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa yin ibada a ko'ina suna yin ibada inda aka keɓance musu amma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi dama ya yi ibada wato inda ta kama to amma duk da haka dole mu dubi jumlar a matsayin abu guda ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa abu daya kenan in muka ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan abu daya kenan wa tahura abu sun zama shida kenan wanda ya saba kuma farkon hadisi wa utitu khamsan ko saboda haka dole mu dauka abu daya ne khususiya daya ce duk da cewa a zahiri kamar abu biyu ne dan muka dauke shi abu biyu to ya warware kuma farkon hadisin da ya ce abubuwa biyar an gane ko daman ashartu wal mashruq yakunu ka shay'il wahidi da sharadi da abinda yake zama sharadin sa wato kamar abu ɗaya ne kaga kamar da tsarki da sallah abu ɗaya ne tunda babu sallah sai akwai tsarki don haka tsarki sharadi ne da sallah don haka ne ibnu rajab yake cewa wannan ya nuna wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bantu da wannan shi kadai shi da al'ummarsa wato su suna iya yin sallah duk inda ta kama duk inda sallah ta riske su to za su iya sallah a gurin amma wanda baya hana cewa akwai guraren da aka ware aka hana yin sallah a cikin su wannan tafsis ne kuma ana samun a kawo doka ga mafiya haɗaɗɗiya faɗa sannan kuma a wawware wasu abubuwa daga ciki a ce to banda kaza banda kaza banda kaza an gane ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma rajulin kowane namiji wato wannan jumlar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara ta cewa kowane mutum ko kowane namiji da sallah ta riske shi a ko ina to ya sallace ta dan kada wani yayi zaton cewa wannan hukuncin ya keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai kun sa akwai hukuncin hukuncen da annabi ya keɓanta da su shi kadai khasa'is ne nashi wanda malamai suka yi rubuce-rubuce a kai da yawa to kada wani ya cewa wannan sallah a duk inda ta ya tsara riski mutum kasisa ce ta manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa ayyu ma rajulin kowane ma irin mutum saboda haka wannan bai banta da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a cikin hadisin akwai abin da yake banta da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kamar me kamar ceto kamar aiko shi zuwa ga ga duniya gaba daya sannan da aka ambaci namiji aka ce an rajul wannan ba yana nuna hukuncin ya takaita ga namiji ne shi kadai ba kada wani ya ce wannan hukuncin hukuncin maza ne banda mata dan rajul aka ce a'a wannan ba shi da mafhumi wato ba ba za ka ce banda mace ba saboda an ce rajul tunda ita ma mace kamar namiji take a cikin wannan hukunci galibi akan jingina hukunci ga maza amma mata su ma za su shiga domin kamar yadda maza Allah ce annisa'u shaqaiqur rijal mata shaqiqan maza ne wato shaqiqan su ne a cikin hukunce hukunci don hukuncin da ya tabbata ga namiji to ya tabbata ga mace sai idan akwai dalilin da ya keɓe mace ya ce banda ita haka nan don hukuncin da ya tabbata ga mace ya tabbata ga namiji sai in an samu dalilin da ya keɓe namiji ya ce banda shi amma al'asulu shine duk ɗaya ne an gane da mata da maza a wajen hukunce hukunce ɗaya ne don haka yadda idan namiji ya yi wa mace kazafi za a yi masa bulala tamanin ta kazafi to haka ita ma mace in ta yi wa namiji kazafi za a yi masa bulala kazafi tamanin an gane ku ba wai hukuncin ya takaita ga mace kadai ba wannan imamu sana'ani ya yi nuni zuwa ga wannan ma'anar a cikin littafinsa al'udda hashiyar da yawa ihkamul ahkam al-ihkam شر بنا إحكام الأحكام شرع شرح عمدة الأحكام هو الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق الإيد anan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa tahuran ana nufin taimama wato ana yin taimama da kasa a nan kaga ya nuna cewa taimama ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita amma banda alwala ya nuna alwala sauran annaba ma kenan suna yi tunda aka kebe taimama da ambato ba ba a faɗe alwala ba an gane ko sannan wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin da yace waju ila al ardu masjidan wa tahuran cewa dukkan wani abin da yake kan ƙasa wato ana iya taimama da shi duk wani abin da ya bunkuso a ƙasa saboda ka za a iya taimama bi jami'a ajza'il ardi jami'a ajza'il ardi saboda ka za a iya taimama da ƙasa wacce za a iya yin shuka a jikinta a kanta shuka ta fito ko kuma ƙasar da take rairayi ko taɓo duk za a iya taimama za a iya taimama akan dutse za a iya taimama akan abin nan tsakuwa duk za a iya taimama akan dukkan wani abin da yake wani bangare ne na ƙasa wani bangare ne na al'ard wannan ne ra'ayin Imam Malik ne ra'ayin Abu Hanifa da almajirinsa Abu Yusuf kuma ne zaɓin Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sannan kuma Ibn Hazm wannan ne zaɓinsa amma da sharaɗi ya kasance da duk ba turab ba duk ba ƙasar da za a abin nan bai zama muttasil ne biha ba mun fasil anha ba ya zama haɗe yake da ita ba ya rabu da ita ba a wannan hadisi hujjar su ce sannan da hadisin da ya maganar ayar da ta yi maganar cewa mata yaba mu sa'idan as-sa'id shine ne duk abin da ya gunkuso a ƙasa shi ne sa'id duk abin da ka ganshi a fili a doron ƙasa shi ake kira sa'id shi yasa Allah ya ce wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'ida juruza sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila diyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salat falyusalli a wata wayar annabi ya ce fa indahu masjiduhu wa tahuru duk inda sallah ta riski mutum to yana tare da masallacinsa yana tare da abin sa wannan yana nuna kenan ko ina gurin sallah ne ko ina kuma gurin tsarki ne wato gurin yin taimama ne don haka as-sa'id yana nufin al-ard yace fa tayammamu sa'idan as-sa'id yana nufin al saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisin muslim yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati ala sa'idin wahid kaga me ake nufi da sa'idin wahid shine ala ardin wahida za a tattashi mutane a tattara su ranar gobe kiyama akan doran kasa daya kaga aka yi amfani da kalmar sa'id amma ana nufin al'ard saboda kalmar sa'id tana nufin al'ard sannan akwai hadisin abul jahm ko abul juhaim wanda za mu karanta shi nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi taimama a yadda ki bango da hannunsa ya yi taimama kaga bango ba turab ba ne haka wanda ya ce sai turbaya sai turab inda za a iya shuka kaga ba zai iya zai da wannan hadisin na abul juhaim da ya ce annabi ya taba bango ya yi taimama to amma wasu daga cikin malamai su suna ganin wannan hadisi baya nufin ana iya yin taimama a ko'ina a doron ƙasa suna suka ce sai da turab turab da suke nufi a turab anan shine wurin da aka yi shuka zai za ta kama kaga ba za a yi ba kenan a cikin rerayi hakanan ba za a yi a kan duwatsu ba ko fanko duk ba za a yi ba wannan ita ce mazhabar imamu shafi ita ce mazhabar imamu ahmad suka yi hujja da hadisin huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuddilna ala nasi bi salatin an fifita mu da abubuwa guda uku akan mutane ya ce ju'ilar sufufu na ka sufufil mala'ikati an sanya sahunmu kamar sahun mala'iku wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan an sanya mana ƙasa dukan ta zama masallaci sai ya ce wa ju'ilat turbatuha an sanya eh, abin nan ta kasarta lana tahuran kaga aka anan suka ce sai aka amfani da turba kalmar turba anan ba ita ce al'ard ba turba inda zaka za ka iya shuka ƙasa wacce za ka yi shuka a cikinta suka ce anan annabi ya keɓance turbatul arzi wato ƙasa inda ake shuka ita kaɗai ce za a iya yin taimama a kanta kenan eh? turbaya mm. suka ce domin da a ce tsuhuriyar nan ta shafi ko ina kamar yadda ta shafi masallatai wanda ko ina kai akan ƙasa yayi to da ba za a ambaci kuma turba ba a nan, sai ya zama ambacin ta bai da amfani an gane da sai ce waju idan da al-ardu kulluha masjidan wa tahuran kamar yadda ya zo a hadisin Jami'a. to amma sai ce waju idan da al-ardu kulluha masjidan waju idan turbatuha lana tahuran da aka sanya mana turbayarta sai aka ambaci kasa daban ita shi kuma wajen taimama suka ce sai aka ambace shi daban suka ce imam muslim a ga hadisin jabir wanda muke karantawa cewa yi wa ju'ilatil ardu bayyibatan tahuran wa masjidan wa ju'ilatil ardu bayyibatan tahuran wa masjidan an sanya ƙasa a wacce take mai tsarki ta zan abin nan tsahuran ta zama gurin tsarki ta zama gurin tsarki ta zama kuma masallaci suka ce kaga wannan ya nuna al'ardu tayyiba ita ce kawai aka yi da ai taimama a kanta. al'ardu tayyiba kuma suka ce ita ce wacce za a iya shuka a cikinta? domin Allah yana cewa da wal baladu tayyibu na bato bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa na nakida haka nan suka kawo hadisi ibn al-jarud wanda yana cikin um, al-muntaka littafin al-muntaka nashi hadisin hadisin Hammad ibn Salama ne daga Sabit da Humayd daga Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat li kullu ardin tayyibatin masjidan wa tahura saboda haka kaga anan an ce kasa mai tsarki kenan ba duka ko ina ba sai inda yake turbaya ne to haka nan suka kawo hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad wanda yace wa ju'ila turabu wa ju'ila li tahuran an sanya mun turbaya ta zama abin tsarki kaga sunan ma aka ware turab to amma maganar malaman farko ita tafi karfi maganar maliku da abu hanifa da waɗanda suka goyi bayansu ita ce tafi karfi don haka dukkan wani guri a doron ƙasa ana iya yin taimama da shi wato ana iya taimama a kan turbaya ana iya taimama a cikin yashi rairayi ana iya taimama a cikin tsakuwa ana iya yin taimama a kan dutse wato duk ana iya yin taimama ana iya taimama a kan ciyawa ta hudo da ƙasa ana iya taimama a ta ba da kuma sharaɗin sai da kura a jiki ba kamar yadda suke sharɗanta za a iya taimama a kansa ko dutsen ba wai sai mai kura ba ko da an yi ruwa ya yi taɗai to za a iya yin taimama a kansa an gane ko amma ambatan atturab ko turba da su waɗanda suka yi hujja da shi wanda ya zo a cikin wasu ruwayoyi a nan akwai ka'ida da malamai suke cewa a zikiru ba da afradi al'am la hukuma an da wato zikiru hukumi li wato an kawo wani bangare ne da yake karkashin al'ard wani bangare ne da al'ard ta kunsa sai aka kawo hukuncinsa wannan baya kore hukunci ga sauran ajza'ul ard illa iyaka tansis ne ala ba'd afradil ard akan yi haka kuwa kamar in ce kamar in ce ka karrama dalibai sai kuma inda in ce ka karrama Muhammadu wanda yana cikin dalibai wannan ba hana ka karrama sauran sauran dalibai haka ne na ce akrim tullab sai kuma na ce akrim muhammadan wanda muhammad din yana daga cikin tullab to baya hana ka karraba sauran ɗaliban su ma tunda nan na ware wani bangare ne daga cikin waɗanda na yi umarni jumillarsa a karrama musu na ware shi da ambato to haka nan hadisan da suka zo wa ju'ila turabu ko turbatuha din nan a tansis ne ala ba'd afrad al saboda haka ba zai hana sauran abubuwan da suka shiga ƙarƙashin lafazin al'ab su ɗauki wannan hukunci ba don haka maganar malaman malaman farko wato imam malik da abu hanifa da abu yusuf da waɗanda suka goya musu baya ta fi ƙarfi ibn taymiya ya maganar wannan a cikin alfatawa mujalladi na 21 ya ce wa tsahuran a tsahur shine ma yutatahharu bihi at-tahur shine ma yutatahharu bihi abinda ake tsarki da shi kamar kace al-fatur ma yuftaru bihi abinda ake buɗe baki da shi sai kira shi al-fatur as-sahur ma yutasahharu bihi abinda ake sahur da shi al-wudu ma yutawaddau bihi to at-tahur shi ma ma yutatahharu bihi kaga wannan yana nuna ah, taimama tana ɗauke hadasi kamar ruwa raf'an mu'akkatan kamar yadda ruwa yake ɗauke hadasi ita ma haka take ɗauke hadasi ɗaukewa mai lokaci wato abin da ake nufi da mai lokaci shine da zarar ta samu ruwa to shi kenan ba za ka sake yin wata ibada ba da da taimama ba kuma sai dai ka amfani da ruwa an gane ko da zarar aka samu ruwa to shi kenan sai ka yi alwala ka ci gaba da ibadanka ba za ka ce za ka ci gaba da taimamanka ba amma in ba a samu ruwa ba to taimamanka na zamanta daram ba za ta samu matsala ba kasa akwai malaman da suke cewa za ka yi taimama na farko dole ka bari sai lokaci ya yi yadda da ka yi taimama kawai za ka yi nafilar da sa kuma sallar da za ka yi sannan in ka gama kai nafilar da take jikinta shikenan ta warware to wannan maganar ba ba ta da dalili Allah ya sanya taimama ta zama a makofin alwala saboda haka ta zama tana na ibantar alwala ce don haka za ta ɗauki hukunce-hukunce alwala abinda duk yake karya alwala shi yake karya taimama abinda duk yake karya alwala shi yake karya taimama ƙari da kuma alƙudura alalma wato za ka ce an ce me yake warware taimama sai ka ce abinda yake warware alwala duka da ka sani shi yake warware taimama sannan kari akan haka samun ruwa da ko samun iko akan amfani da ruwa iko akan amfani da ruwa shine ka same shi da bayan baka same shi ba ko kuma ka iya amfani da shi bayan da saboda larura ba za ka iya amfani da shi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'id wudu'ul wudu'ul mu'min wa illam yajid al-ma'a 10 sinin fa in wajadahu falyattaqillaha wa liyamussa bihi bishratahu wato a sa'id doron ƙasa abin tsarki ne ga mumini ga musulmi idan bai samu ruwa ba ko da ko shekara goma ne yayin da ya samu ruwa to ji tsoron Allah ya shafa ruwan da a jikinsa wato ya amfani da shi kaga wanda yana nuna kenan a matsayin alwala take shi yasa yace wudu'ul muslim as-sa'id wudu'ul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 haka hukuncin su hukuncin taimama hukuncin alwala haka ba daidai bane a ce kada kai taimama sai lokacin eh, matsawar lokacin sallah matsawar ka bukaci yin sallah kai taimama to za ka yi ibada da wannan taimamar inda ba za ka ba za ka samu ruwa ba har abin da kai a zahar baka samu ruwa ba har la'asar har la'asar ta zo to kuma babu abin da kai wanda ya warware taimamar ka wato abin da yake warware alwala ba kai ba wani ba kai ga ba kai komai ba to in sa'a la'asar ta zo za ka iya la'asar ɗinka da wannan ba sharɗi bane sai ka sake mai mai taimama inda za ka zauna da wannan taimama ko ka samu ruwa ba har magarba su zo to za ka yi sallaka ta magarba da ita ba sharaɗi bane da cewa da ya zarar ka rasa ruwa da za ka yi amfani da shi kuma lokacin sallah ya yi ka bincika babu ruwa duk inda kake san za ka samu babu ga lokacin sallah ya yi to a lokacin an yarje maka kai kai taimama to da a ce idan ka matsa gaba kaɗan wato gari ne gaban ka in ka matsa za ka iya shiga gari kamar misali a zahar ce ta yi a abinda karfe sha biyu da rabi ga a zahar ta yi amma kai karfe ɗaya da rabi za ka isa gari to za ka yi taimama ko za ka jira sai ka shiga gari kai ne sallah zahar sai sha biyu da rabi kana gurin da babu ruwa amma tafiyar da za ka yi nan gaba ba shi awa ɗaya ba kaga zahar ba ta ba to za ka bar sallar sai ka shiga gari eh ko ka yi taimama ka kai sallar ka kawai eh eh idan ka bari sai ka shiga gari kai babu komai hakanan idan kai taimamarka kai sallah babu komai don a lokacin abin da yake wajibi akan ka shine kai sallah a farkon lokaci sai dai sallah a farkon lokaci ko ba wajibi bace an gane ba wajibi bace sai kai ta a farkon lokaci inda ka bari ka shiga gari kai alwalaka kai sallah babu komai hakanan da za ka yi a lokacin da za ka yi a lokacin babu komai ba a cewa sallar kaba bace ba don me ba ka hakura ka ce to wa ce sai na hakura an gane ko saboda haka a tsohuwar anan da ake ana nufin abin da za a yi tsarki da shi ba wai ana nufin kasa mai tsarki bace daban kasa mai tsarki ce har ga annabawan da suka gabace mu ba wai gare mu kawai ba Da haka in ka ce kasa an sanya ta zama ita mai tsarki ce a kankin kanta to baka kawo wani abu sabo ba dan dama annabawa ma duka a gurin su kasa mai tsarki ce in ba wanda jasa ya same ta ba abinda ake nufi da tsahur anan abinda zai tsarkake wani saboda ka tsahur anan muta'addin ne ba lazim ba ba tsahir ake nufi ba ma tsaharu bihi ake nufi an gane ko sannan annabi ya ce wa uhillat dil ghanaim an halatta mun wato ganima al ganaim jam'i ne na ganima kamar al maganim jam'i ne na na magnum a ganima shi abin da aka samu na dukiyoyin kafirai ta hanyar yaki wato an yaki tsakanin musulmi da kafirai aka samu dukiyoyinsu to wannan shi ake kira ganima abin da aka samu ba ta hanyar yaki ba wanda ana kiran shi alfai hukuncin sa daban da hukuncin ganima abu suleiman al-khattabi yana cewa waɗanda suka gabace mu sun kasu gida biyu dangane da ganima akwai waɗanda ba a yi musu izini da jihadi ba saboda haka su kaga ba maganar ganima tun da daman ganima ta ta yaƙi ne tsakanin musulmi da daula ta musulunci da wata ba ta musulunci ba akwai waɗanda kuma an musu izini su yaƙi kamar mutanen annabi musa alaihi salam an yi musu izini su yaƙi urkulul ardil muqaddasa allati kataba Allahu lakum to sai dai idan sun ciwo ganima bai halatta su ci ba in sun samo ganima a wannan yakin bai halatta su ci ba wuta ce take zuwa ta kone ta wannan shine abin da yake hukuncin wato kashe-kashen waɗanda suka gabace mu akwai wanda ba a ba su izinin yaƙi ba waɗannan kaga babu maganar ganima a amma a shari'ar annabi musa akwai yaƙi akwai jihadi to sai dai su kuma in sun ci ganimar ba ba su dama su ci ta ba in sun samu ganimar ba ba su dama su ci ba akwai hadisin amr bin shu'aib wanda muke magana akan sa hadisin da imamu ahmad ya rawaito annabi yana cewa wa uhillat liyal ghanaim wa uhillat liyal ghanaim akluha an halatta mun cin ganima wa kana man qabli yu'azzimuna aklaha waɗanda suke gaba ina suna ganin girman a ci ganima kano yuharrikuna suna kona ganiman ne akwai hadisi a cikin sahihaini a cikin bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu anhu maza Allah yake cewa gaza nabiyyu min al-anbiya wani annabi daga cikin annabawa ya fita yaki fajja ma'al gana'im ya tara ganima faja'at narun da ta kula hafa lafta sai wata wuta ta zo don ta cinye amma sai wani abu na ganima falyubayi ni min kulli qabilatin rajulun kowace kabila mutum ɗaya ya fito ya mu baya a cikin kabilar don haka kowace kabila ta fito ta yi ma wannan annabi mu baya falal bi qafiyadu rajulin biyadi cikin waɗannan da ke mu baya sai mutum sai wani mutum hannunsa ya liƙe da hannun annabi maimakon da ya ɗora hannunsa akan ya daga sai ya makale fa sai wannan annabi yake fi kumul galul cikin ku akwai barawon da yake ganima saura ga sai je a bincika yanzu abin ya tsaya cikin wannan aje a bincike aka je a yi bincike fa ja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min az-zahab sai aka zo da wani tarin zinare kamar kansa wato an an sace fa wada'uha suka aje gaban abin cikin sauran kayan ganima fa ja'at an-naru fa akalatha wuta ta zo ta cinye sun ba a halallahu lana ganaim annabi ce sai mu kuma Allah ya halatta mana ganima ra'a fana wa ajzana fa halla halana ubangiji ya ga raunin mu da kasawar mu sai ya halatta mana yadda ake bala'in san kudin nan aka sha wahala aka samu kuma a ce kawai kana ji kana gani ganga ganga wuta ta zo sai ta ci kana kallo ta cinye to karshe za a rika yin dan halin da yawa to saboda raunin sai Allah ya ce a to ku kura ba kawai wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa daga ciki akwai Imam Ahmad sun tafi akan cewa wanda duk ya saki wani abu na ganima to za a za a kona kayansa gaba daya sai abin da aka san yana da yana da yana da martaba kamar dabba ko kuma mushafi su za a abin nan amma duk sauran tarkacen kayansa za a kona in an samu ya ya saci ganima wasu malaman kuma suka ce abin da aka haramta ma waɗanda suka gabace mu na ganima shi ne almankuda wato ganimar da za a iya ɗauka amma banda wacce ba za ta ɗauku ba da wasu arwa banda waɗanda abin da yake da rai wato kamar kamar bayi wanda ba a haramta musu ba in ji wasu malamai suka ce saboda annabi ibrahim ya riki haja a matsayin baiwa ya suka ce su kuma bayi abinda aka ana samun su daga daga ganima ne wannan ibnu aqil daga cikin ah, ahnaf abul wafa ibn aqil ya faɗi wannan to amma maganar sa akwai abin dubawa saboda ita hajar wannan azzalimin sarki na masar shine yayi kyautatta ga sara matar annabi sallallahu alaihi wasallam a ta annabi ibrahim alaihi salam ita kuma ta yi kyautatta ga annabi ibrahim alaihi salam saboda haka kaga wannan ya nuna kenan a shari'ar waɗanda suka gabace mu ya halatta idan kafiri ya ba mutum kyauta ya karba kamar da annabi ibrahim ya karbi kyautar da aka ba wa tara za a ko waɗanda cikin malamai suka tsananta cewa in kafiri ya baka kyauta kai kadai ya ba saboda ka kakka ba mu wanda cikin mutum kai kadai za ka ci kayan amma wannan tsananta ce mara ma'ana alqazi isma'il al-maliki maliki ne daga cikin manyan malaman malikiya da daddu yake cewa ita wannan al'umma an halatta mata ta ci ganimar da take al-manqulatu min al-ghanaim ah, ganimar da ake dauka a tafi da ita da al'ummomin da suka gabata wannan al'ummar su ba a halatta musu irin wannan ganimar ba sai dai ƙasa wato kamar idan aka yaƙi gari aka ci ƙasar to za a iya raba gonaki a basu ya ce wannan ya halarta kamar yadda Allah ya gadar wa banu Isra'ila ƙasar ƙasar Fir'auna wa awrasna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wato muka gadar wa mutanen annabi Musa da ne banu isra'ila muka gadar musu kasar da muka yi wa albarka gabashinta da yammacinta muka gadar musu kenan an yadda a raba musu gonaki amma ba a yadda a raba musu sauran kayayyaki da aka iya ɗauka ba to kenan a ƙasar da ake iya samu daga kafirai a gurin su su ba ganima ba ce ne ba a kiranta ganima kenan tunda annabi shi kadai ya karanta wa ganima su wannan ba sunanta ganima ba sunanta bai'i sannan annabi ya ce wa wuqitu shafa'a an bani ceto wanda ceto ne aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ceton ya fito da mutane masu sako daga wuta Wannan duka annabawa suna yi salihai ma za su yi al'usatu usatu hadhihi umma wanda ya sabo ya shiga wuta a dalilin sabansa sannan daga baya a samu masu ceto su cece shi a fito da shi daga wuta a sa shi aljanna wannan ba ita ce annabi yake banta da ita ba a ibn rajab yana cewa ceto guda hudu ne annabi yake banta da su da sauran annabawa na farko akwai a shafa'atul uzma ceto mafi girma ita ce shi da ceton da annabi sallallahu alaihi zai yi wa halittu gaba daya na farkon su da na karshen su a a ardul mahshar a filin da ubangiji zai tashi duk duniya to a lokacin da rana za ta yi kasa kowa zai shiga cikin wani hali na kakanuka yi ana neman taimako daga annabawa su taimaka saboda ubangiji ya yi hukunci a yanke hukunci kowa ya san inda zai sa gabansa to a lokacin dukkan annabawa za su da uzuri tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi isa alaihi salam kowane annabi yana faɗar abin da zai hana shi ya ceto in banda annabi isa alaihi salam ne bai faɗi wani laifi ba amma dai yana ganin ba shi ya cancanta wannan ceto ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya cancanta wannan ceto da haka sai ya turo mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi shine wanda aka gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya yi jinkiri da sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana laha wannan ce san nawa ne saboda haka aka kira wuta ash al uzma domin ta shafi kowa da kowa na farko da na ƙarshe kafiri da mumini kowa da kowa sai ya sai ya shiga cikin wannan ceton mutum da aljanna shi yasa aka kira wata ash-shafa'atul uzma to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebanta da ita akwai shafa'a sali ahli janna bi dukhulil janna yayin da aka je za a shiga aljanna ba wanda za a bari ya shiga sai annabi ya fara shiga da haka lokacin da za a yi za a tafi a shiga ci kudakata kudakata ka za akwai yan gaggawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga to wannan shine mabudin kowa ya shiga kuma to wannan kaga shi ma ceto ne in yace ba zai shiga ba ya za ku <laughs> ka wannan ma ceto ne akwai ceto na arin ba minan nar wasu sun ce sauran annaba suna ceto amma da arin sada'i sai dai wannan magana ba ta da ba ta da karfi akwai kasratu man yushfa'u lahu min ummati yawan waɗanda za a bashi ceto daga al'ummarsa wannan annabi ya keɓanta da wannan sauran annaba za su yi ceto amma ba kamar yadda annabi zai yi ba annabi zai ceci mutane da yawa jingin masu tare da yawa wannan wani abu ne da yake banta da shi shi kadai domin hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna cewa ah, Allah maɗaukakin sarki a ya ba wa kowane annabi dama ya yi addu'a wata addu'a guda ɗaya wadda kat kawai za a samu ta shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya aje sa sai ranar gobe kiyama zai yi ta ta hanyar ya ce a bashi ceton al'ummarsa a hadisin abu bin shu'aib na imamu ahmad a ciki da yake ta utitu lailaita khamsan ma utihunna ahadun qabli ko nabiyun kana qabli a ciki da ya ambaci sauran sai ya ce wal khamisatu hiya ma hiya wato abun nan abu na biyar wanda shine babban abu shine ma'anar hiya ma hiya wato babban abu kila ni sal an ce da ni roki abin da kake so fa inna kulla nabiyyin an kowane annabi ya taba roƙo ya roƙi Allah abin da yake Su irin abin da ka roƙa kawai a baka fa akhartu mas'alati ila yawm al amma ni sai na jinkirta nawa roƙon sai ranar gobe kiyama fa hiya lakum wa liman shahida an la ilaha illallah don haka wannan abin da zan roƙa naku ne ku da zan sahabbaina da kuma waɗanda duk suka zo daga bayan ku suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kaga wannan ita ce shine abin da abin da ash-shafa'a wa ash shafa'a din hadisin amr bin shu'aib ya zo da fassara shine shafa'a sa ranar gobe kiyama yayin da kowane annabi ya roƙa an bashi shi kuma ya ce a aje masa tashi sai ranar gobe kiyama a haka nan akwai hadisin da imam ahmad ya fitar hadisin abu musa al-ash'ari ana safani wajen wasulinsa da irsalinsa sai dai abin da ya zo a cikinsa yana da shawahid a ciki yake cewa wa shafa'ata an bani ceto wa innahu laysa min nabiyyin illa qad sa'ala shafa'atahu babu wani annabi ba ce tun anan ya nemi abin da yake ceton sa ne wa inni akhartu shafa'ati amma ni na jinkirta na ceton tan ja'altuha mata min ummati la yushriku billahi shay'an na sanya ceton ya zama ga wanda duk ya mutu cikin wannan al'umma baya shirka zaka duk wanda ya mutu a cikin wannan al'umma baya shirka zai shiga karkashin wannan ceton na manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan a cikin musnad imamu ahmad hadisi abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yakun nabiyyun illa lahu da'watun yunjizuha fid dunya babu wata babu wani annabi face yana da wata addu'a wanda zai samu zartar da ita a nan duniya wato za a zartar masa da ita a nan duniya wa in niktaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah amma ni na koyata wa addu'a ni na ɓoye tawa addu'ar sai na gobe kiyama zan ceci al'umma ta da ita wa ana sayyidu wala li adam wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ba da fariya ba wa awwalu man tanshaqu anhu al-ard wala fakhr ni ne farkon wanda kasa za ta tsage kabarin ta ya tsage in fito ba da fariya ba wa awwalu wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in wala fakhr ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a ba wa ceto ba da fariya ba Waliwa, alhamdu biyadi wala fakar sannan tutar godiya da yabo tana hannuna ba da fariya ba haka nan ya zo a cikin sahihain hadisa abu huraira radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yace li kulli da'watin li kulli nabiyyin da'watun yad'u biha kowane annabi yana da addu'ar da yake yi fa ana uridu an aktabi da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah amma ni na ga in boyata wa addu'ar in ajiye ta wa addu'ar dan ta zan ceto ga al'umma ta ranar gobe kiyama hakanan a sahihu muslim hadisin jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli nabiyyin da'wa qad da'a biha ummatahu kowane annabi Allah ya bashi addu'ar da zai yi wa al'ummarsa wa uridu wa khabbatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah amma ni na boye tawa addu'ar dan da zama ceto ga al'umma ta ranar gobe kiyama akwai hadisin Anas a cikin sayo Muslim har ila yau wanda shi ma akan wannan ma'anar yazo akwai hadisin Bazzar da ya fitar da shi daga Abdurrahman ibn Abi Aqil wanda yace ya ji manzo sallallahu alaihi wa alihi yana faɗa yana cewa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa ataahu da'wa babu wani annabi da Allah ya aiko face ya bashi abin da zai roƙa na addu'a faminhum man ittakhadha dunya fa afaha akwai wanda ya nemi duniya aka bashi aka bashi mulki kamar annabi Sulaiman alaihi salam rabbi ghfirli wa hab mulkan la yanbaghi li min ba'di innaka antal wahhab ya roki a bashi mulkin da babu wani wanda zai iya mulki irin nashi Allah ya ce ya bashi don haka shi ya roki a nan duniya an duniyar wa akwai wanda shi kuma mutanansa suka addabe shi yayi amfani da wannan addu'ar akan mutanensa Allah ya halakar da su rabbi la tazar ala al-ardi min al da yara wa inna Allah asani da watan ni kuma Allah ya bani tawa addu'ar faktabatuha inda rabbi shafa'atan li ummati yawm al sai na boye ta a wajen ubangiji na dan ya zama dan ta zama ceto ga al'umma ta ranar gobe kiyama Wani hadisi yana cikin musnad al-bazzar da hasan to kaga wannan hadisai duka suna nuna kowane annabi Allah ya bashi addu'a ga mabiya ga al'ummarsa addu'a da zai yi ta amfani al'ummarsa duka akwai wanda ya yi wa mutanensa da suka karyata shi addu'a ya yi musu addu'ar mummunan addu'a suka halaka akwai kuma wanda ya roƙi a shi duniya kamar da annabi Suleiman ya yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye gamammiyar addu'a sa sai ranar gobe kiyama ya yi amfani da ita don ta zama ceto ga al'ummarsa saboda haka kaga wannan ceto ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi ceton fito da al'ummarsa mafiya yawa daga cikin abin nan haka nan wasu malamai sun faɗi ceto na biyar shine ceton da zai yi wa wasu mushrikai a sauƙaƙa musu azaba kamar yadda zai yi wa Abu Talib baffansa a sauƙaƙa musu wasu sun ƙara ceto na shida suka ce shi ma annabi ya keɓanta da shi shi ne ceton da zai yi ma wasu sab'una alfan ya kulul jannata bai gaira hisab mutane dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wanda suka zo a cikin hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu sannan manzo Allah ce wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yub'athu ila qaum ila qaumihi khassatan wato annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa su kadai kowane annabi Allah yana aikan shi zuwa ga mutanensa su kadai wa istu ila nasi amma ni kuma aka aiko ni zuwa ga mutane duka ayoyi da dama sun nuna cewa kowane annabi ana aika shi zuwa ga mutanensa shi kadai inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah ya ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun haka ne ce wa ila samud akhahum صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هكذا والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما النبي عيسى الله ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم haka waɗannan ayoyi da wasu su da yawa suna nuna kowane annabi an aiko shi zuwa ga mutanensa su kaɗai ya yi musu da'awa amma ayoyi da dama kuma a gefe guda sai suka nuna manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowa da kowa ya shafi mutum da aljan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون هكذا الله كتاب ما أرسلناك إلا كافة للناس wa ونذيرا ولكن أكثر الناس la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alamin mutun da aljan tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil cike da bayanin da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ahlul kitab yahudu da nasara da da'awar da yayi wa mushrikai da masu bautar gumaka da dukkan mutum da aljan wanda idan mutum ya ce zai lissafa wannan ba zai iya ba dole sai wani abu ya kubuce masa hatta aljanu wa yasrafna ilayka nafara min aljinn yastami'una alquran qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn sauraka aljanu ma suna karkashin da'awarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bal ma wasu malamai sun ce har mala'iku suna ƙarƙashin da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam li unzirakum bihi wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh suka ce wa man balak mala'iku ya je musu saboda ka suna karkashi suka ce alqur'ani ya ja musu kunne su ba ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي القوم الظالمين ubangiji ya ce duk wanda ya ce daga cikin mala'iku shi Allah ne a cikin alqur'ani aka faɗi wannan gargadin. duk wanda ya ce shi Allah ne to za mu sakanka masa da wata jahannama ko da mala'ika ne haka kenan hatta mala'iku ma alqur'ani ya gargade su saboda haka sun shiga karkashin sakon manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wani abu ne ma'lumun fi dini bi darura duk wani wanda yake musulmi ya san da wannan wanda duk ya inkarin wannan to ba musulmi bane wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam an aika shi ne zuwa ga al'ummar larabawa kadai banda wanda ba larabawa ba to ya kafirta ko yace an aika shi ne zuwa ga al'ummar da banda sai yanzu ko gabashin ƙasa banda yammacinta to wanda ya bar musulunci a cikin musnad imam ahmad hadisin abu zarr al-ghifari annabi sallallahu alaihi wasallam yace utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an bana abu biyar da ba a bama wani gabani na ba ce wa bu'istu ila kulli ahmara wa aswad an aika ni zuwa ga dukkan wani ja da baki malamai suka ce ja ana nufin ajamawa aswad kuma ana nufin larabawa ku buɗe rakiya ne al'ahmar ana nufin turawa irin turawa turkawa kun san fata jikin su ne ko yanzu su ne suke kiran kansu waye in bature ya ce farar fata to kansa yake nufi amma kamar mutanen asiya gaba ɗaya da laraba duka yana kiran su colors mu kuma black sauraka shi shi kaɗai ne fari a sahihu muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace fuddiltu ala nasi bi sittin an fifita ni akan mutane da abu shida utitu jawabi al kalim an bani kalmomi wato tattararru wato gamammun kalmomi kalma ce kaɗan amma ma'anoninta da yawa wa nusirtu bin rubi an taimaka mun ta hanyar jefa tsoro wa uhillat liyal ganaim an halatta mun ganima wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mun kasa ta zan tsarki kuma masallaci ko gurin sallah wa ursiltu ila al khalqi kaffatan an turo ni zuwa ga mutane gaba daya ko zuwa ga halitta afwan zuwa ga halitta gaba daya wa qutima bi annabiyuna kuma an cika shi annabawa da ni kaga da yake ilal khalqi kaffa aljannu sun shiga nan akwai hadisin ibnu khuzaima daga huzaifa ibnu al-yaman manzo Allah ya ce fuddiltu ala nasi bi thalathin an fifita ne akan mutane da abu uku ta uku yake wa utitu hadhihi al-ayat min akhir surati al min kanzi tahti al-arsh an bani waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara amana rasul ma unzila ilayhi min rabbih lam yu'tahunna lam yu'ta minhu ahad qabli wala ahad ba'di ba wani da aka bawa gabani na ko bayana to ana akwai wani iskali ku yi hakuri mu gama wannan darasin dan bai kamata mu tsinka shi ba ku ja ko kyale ku kuje ku sha ruwa ku dawo a a ci gaba kam sai na ci gaba dan dan bai kamata mu datse darasin ba ko ya cika ka sa wani a nan akwai iskali a zahirin wannan hadisi yana nuna kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyar ba a ba ma wani annabi gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ta yi wani ya kawo batun annabi nuhu alaihi salam ya ce an aiko shi zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya bayan tufana bayan tufana bayan an halaka duniya kaga waje Allah zuriyatahu humul baqin ko sai zan zurriyarsa su kaɗai suka rage a duniya kaga kina an aiko shi zuwa ga mutane gaba ɗaya kenan ko ya ce wani zai iya faɗar wannan domin babu waɗanda suka rage bayan tufanin sai waɗanda suka yi imani da shi kuma shi manzo ne zuwa gare su gaba ɗaya to sai dai in ka kula wannan umumin risalar tashi ba ta zama min asalin risala ba ba tun asali haka take ba sai da wani abu ya faru wato shine bayan an halaka sauran mutane ya zan zurriyarsa ita kadai ta rage sannan ya zama ya zama manzo zuwa gare su sabanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi umumin risalarsa min asli ne ba dan wani abu ya faru bane tun farko ma shi zuwa ga dukkan halitta ne gaba daya an gane ku. kuma a wannan lokacin annabi nuhu mutanen ba su yawaita ba sun gama ko ina wasu ma malamai suna cewa mutanensa ne kawai a lokacin wato lokacin waɗanda aka aiko musu su kaɗai ne mutanen babu wasu a sauran wurare a doron ƙasa duk da cewa mutanen indiya sun ce su sun daɗe tun kafin annabi nuhu suke a duniya saboda haka su a gurin su ma a cikin adabin adabin mutanen indiya su tsufa da ma bai taɓa su ba amma abin da ya tabbata a cikin alkur'ani shine Allah ya nuna cewa zurriyarsa kawai su suka yi saura wanda Allah zurriya ta humul baqin saura kaga mu'minai kawai su suka rage a doran kasa babu wani wanda ya rage a doran kasa akwai hadisin shafa'a hadisin Abu Sa'id khudri a cikin sa lokacin da mutane za su je gurin Annabi Nuh sukan ce anta awwalu rasulin ila ahli al-ard awwalu rasulin ila ahli al-ard kai aka fara aikowa kai ne farkon ni zuwa ga mutanen kasa wannan ba yana nuna cewa an aiko shi zuwa ga duk duniya ba yana nuna dai shi manzo ne na farko farko abinda kawai ake kokarin tabbatarwa a wannan hadisi shine awwaliyatu risalati shine farkon manzo in ma da a ce nassin yana nuna kamar ana nufin an aiko shi zuwa ga duniya gaba daya to sauran ayoyi da suka zo na alkur'ani za su za su nuna ba haka ake nufi ba sai zama am ne lakin uri da al-khusus am ne uri da al-khusus malamai suna fahimtar wannan lugha wasu malamai suka ce annabi nuhu alaihi salam yayi kira ne zuwa ga mutanen duniya duka in ba dan haka ba to dan menene za a halaka kowa da kowa bayan Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa kowa azaba ba sai mun aiko masa manzo to tunda har aka yi ma duniya azaba tunda cewa la tazar alal ardi min al kafirin da yara kenan dukkan wani mazaunin gida kafiri a duniya kakkaba shi ubangiji ya halaka su gaba daya ya nuna kenan an aiko shi ne zuwa ga dukkan wani kafiri da yake duniya haka wasu suka ce to ta yiwu wasu malamai suka ce ta yiwu banda annabi nuhu alaihi salam a daidai lokacin akwai wasu annabawan a wasu wurare da Allah ya aiko su duk da ba lalle ne Allah ya ba mu labarin su ba eh akwai wasu tunda annabi nuhu ya dau lokaci mai tsawo da'awar sama kawai ya zauna cikin mutanensa eh, alfa sanati illa 50 ama dubu ba hamsin kaga tsakanin cikin wannan shekarun ana iya aiko wasu mutane kuma wasu abin nan kuma dukkaninsu su yi wa annabawansu tawaye ubangiji in ya tashi karba addu'ar annabi nuhu ya karɓe ta ta game ko ina da ina to wannan inda akwai abin da yake tabbatar da haka amma babu abin da yake tabbatar mana da cewa a lokacin da annabi nuhu alaihi salam yake da wasu akwai wani annabi tare da shi babu wani abin da yake tabbatar mana da wannan duk da kuma babu abin da yake kore mana wannan wasu malamai suka ce ko kuma ana nufin umumin risalar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato shari'arsa da usuli da furu'i ta shafi kowa wato da abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi kunce kunce sabanin annabawan da suka gabace shi abin da ya shafi tauhidi da za su zo da shi to ya shafi kowa tunda dukkan annabawa suna zuwa ne da ana ibudullah wa Talibut tsagut ku bauta wa Allah ku nisanci abinda ba Allah ba ku nisanci bauta wa abinda ba Allah ba kenan dukkan annabawa kowane annabi ya zo da tauhidi to wajibi ne duk wani wanda ya ji wannan kiran nashi ya ansa masa ko da ko ba dan cikin a sa bane ba dan cikin sa bane sabanin shari'a li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowa an sa masa shari'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi shari'a ta shafi kowa da kowa saboda haka babu wani da yahudi ko ba nasari da zai ce ya fita da karkashin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce wannan shine umumin risalar da ake nufi don haka kaga kenan da a ce annabi nuhu alaihi salam yayi kira akwai kuma wasu mutanen da ba mutanen nasa ba amma sun ji kiran sa na tauhidi ba su ansa masa ba to in halakar ta zo za ta shafe su gaba daya sannan idan muka dubi wannan nasoshi da muka karanta za mu ga cewa abubuwan da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su takaita kan abu biyar ba akwai wasu abubuwa da suka zo za mu ga wani gurin annabi ya ce hudu wani gun ya ce wani gun ya ce uku wani gun ya ce hudu wani gun ya ce biyar wani hadisin ma ya ce shida an gane ko to wannan san, bi hasabi ma tad'u al-hajatu ilay gurgudan yadda bukata yadda gurgudan bukata annabi kan faɗa adadin ba yana kokarin ya rage adadi ya tsayar da adadin cikin wannan lambar ba a'a gwargwadon bukata ana bukatar a faɗa abu uku sai ce uku ana bukatar a ji abu hudu sai ce hudu ana bukatar a ji biyar sai ya ce biyar ana bukatar shida sai ya ce shida to abin ma ya wuce haka hadisin muslim da tirmidhi hadisin abu huraira wanda mun karanta shi da yake fuddiltu an biya anbiya bi sittin an fifita na akan annaba da abu shida sai ya faɗi abubuwan da suka zo a cikin hadisin da muka karanta da jabir in ban da shafa'a bai ambaci shafa'a a ciki ba maimakon ta sai ya faɗi wasu guda biyu su ne ƙotsitu jawabi alkali an ba ni kalmomi waɗanda suke haɗaɗɗu kalma ce ko jumla ce ko magana ce amma mai tarin ma'ana kaga wannan ba ta zo a hadisin jabir ba sannan kuma wa kutima biyan nabiyuna an cika shi annabawa da ni kaga wannan ma bai zo a cikin hadisin jabir ba in ka hada da hadisin jabir zai zama nawa kenan zai zama bakwai akwai ruwayan muslim da ahmad da tirmizi hadisin huzaifa ce fuddilna ala nasi bi salat an fifita ni da abu uku akan mutane yace ju'ila suhufuna ka suhufil malaika kaga wannan bai zo ba a cikin an sanya sahun mu kamar sahun mala'iku wato mu yadda muke sahu irin yadda mala'iku suke sahu sai dai idan mutum ya lalata sahunsa sannan a ciki yake cewa wa uqitu hadhihi al-ayati min akhir surati al an bani ayoyin da ke karshen suratul baqara rabbana la tu'akhidna in لا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على فانصرنا على القوم الكافرين waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqar wanda a cikinsu ubangiji ya ce ya kankare ma wannan al'umma ya ɗauke mata nauye-nauyen da yake kan al'ummomin da suka gabace ta a ciki ubangiji ya karba addu'ar bayansa sa na cewa ba zai dora musu abin da ya fi karfin su ba sannan ya ɗauke musu zunubi na kuskure ko na mantuwa kaga sai suka zama nawa kenan kara. sannan arwayar ahmad imam ahmad a musnad daga ali bin abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace utitu ma lam yu'ta ahad min al-anbiya an bada abinda ba a ba mu wani annabi ba to a ciki sai yake cewa wa utitu mafatihal ard an bani babudan kasa kaga wannan bai zo ba a ruwayoyin baya wa sumitu ahmad an an samu suna ahmadu sannan a ciki yake cewa waju ilan ummati khairal umam an sanya al'umma ta ta zama fi alkhairin al'ummomi kuntum khairu ummati ukhra lin nas kaga ya zama sha biyu akwai musnad al-bazzar hadisin abu huraira fuddiltu ala al-anbiya bi khaslatayn an fifita ni akan annaba da abu biyu kana shaytani kafiran fa'ana lillahu alayhi hatta aslama shaydan dina kafiri ne Allah ya taimaka min ya bani iko akan sa har ya musulunta wannan ruwayar bata inganta ba mu takaita muku ruwayar bata inganta ba hadisi ne mawdu'i Karshen sa yana cewa fa'ana lillahu hatta aslama wa kunna azwaji auna li mata na masu taimaka min ne wa kana shaytanu adama kafiran wa zawjatuhu kanat auna lahu ala khati'atihi wannan a cikin sanadin akwai Muhammad ibn al-Walid ibn Aban wanda yana cikin masu kirkirar hadisin ƙarya saboda haka hadisin wannan bai inganta ba in khaslar annabi anna Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam akan shaidan ɗinsa ya musulunta wanda ya zo a cikin wasu hadisai ba wannan ba amma ba da wannan sigar ba cewa shaidan ɗin annabi adam kafiri ne mata na suna taimaka min mata annabi kuma ta taimaka masa akan sabon Allah wannan duk bai bai tabbata ba a cikin ruwaya sauraka in mun ɗauka sauran hadisai da suka tabbatar da wata hasala kaga zamu ce sha uku kenan akwai har ila yau ruwayar bazzar a cikin hadisin abu huraira ta wata hanyar daban yake cewa wa utitul an bani alkautsar ruwan kautsar inna atainaka Wani wa bin Ru'bi, sannan yake cewa wallazi nafsi biyadihi inna sahibakum yawa a cikinsa yake cewa fuddiltu bi khisalin sittin an fifita ni da abubuwa biyar lam yu'tahunna ahadun qabl shida kai abubuwa shida lam yu'tahunna ahadun qabli babu wani wanda aka bashi su gabani na gofira ne ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara an gafar sabon abin da ya gabata na zulmi na da wanda ya jinkirta wa uhillat li al-ghanaim wanda ya zo ولم تحل لأحد من قبلي وجعلت أمتي خير الأمم وأنا ما يازو وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأنا ما يازو وأعطيت الكوثر كذا وأنا باب شيء أسرار والوي كذا أنك هذا بيك سنن yake cewa inna sahibakum la sahibu liwa'il hamd yawm al-qiyamah ma ku ma abocin tutar godiya ne wanda ma bai zo ba a sauran ruwayoyi Saurata ka in ka hada uku waɗannan zai zama nawa kenan eh sha shida hafiz Ibn hajar a cikin fathul bari ya lissafo su sai ce sha biyar saboda ya maimaita khairul umam sau biyu a sai akwai sai ce sha bakwai amma sha shida ne kamar yadda sana'ani ma ya ishara zuwa ga sahun hafiz Ibn hajar to watakila kamar da Ibn hajar yake cewa idan da za a ƙara bibi abin daki daki a ƙara bincikawa a a zazzakulo hadisai to za a samu sun haura haka ma to amma wannan ma kawai ya isa ya nuna maka cewa wancan adadi da aka faɗa hamsan ba ana nufin takaita su a biyar bane kawai abubuwan sun fi haka Allah maɗaukin sarki mana jagora Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sai ya yi hakuri da ansa tambayoyi kun gaji na gaji